Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Nakasa ba kasawa ba. a makonni da suka wuce da dama muna ta magana akan nakasa ba kasawa ba to baya ga bangaren ilimi da sana'o'i shin akwai wasu wasanni da makafi guragu ko kuma makamantan haka suke iya yi wannan ce ta sa muka garzaya muka samu wani da ake kira Chibozu Martins dan wasan kwallon kwando ne yana kuma buga hat tennis wato kwallon nan da ake makatta daga nesa wancan ma ya mako maka ko kuma kwallon kan tebur da ake magana akai kafin mu tsindima cikin shirin ka'in da na'in bari mu bi Zainab Babaji mu ji ci gaban da aka samu game da harkar nakasa a jihar Nasarawa a Najeriya. Zainab Gareki. Gwamnatin jihar Nasarawa ta gina makarantun horar da nakasassu sana'o'i da ba su ingantaccen ilimi don su tallafa wa rayuwarsu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya shaida mun cewa nakasassu na da gagarumin gudunmawa da za su bayar wajen ci gaban ƙasa da al'umma in har suka samu ilimi mai inganci. A halin da muke ciki yanzu Nasarawa mun mun buɗe makarantu guda uku na kulawa da nakasassu a kowane shiya na mazaɓan sanata na lafiya zai zamanto ita ce cibiya wanda za a fara ma yaro tun daga elementary har ya kai kusan zuwa university ko kai kurma ne ko kai makaho ne ko mai jujuta ne ko wanda inna ta shashi ne ko duk wani abin da kake da shi da na na ƙasa wanda yaro ke samun wahala wurin gudanar da Uh, karatunsa a makaranta wanda aka yi shi na mutane marasa na ƙasa to mun kawo inda duk wanda yaronsa da na ƙasa ya kawo mana shi bai zama yaronsa ba kuma ya zama to yaron gwamnati da dan Allah za mu ba yaron na ilimi mu ba shi komai da komai ba tare da mun ce iyayen masu biya komai ba don na ƙasa ma kawai da Allah ya sa su ciki wannan babban ji daɗi ne dole mu gwamnati mu ga mun yadda za mu tallafa ma wanda suka na ƙasa kamar yadda muke taimaka ma wanda suke da cikakken lafiya. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura Shugaban kungiyar makafin Najeriya reshen jihar Nasarawa shugaba Oloshu ya ce a kwanan nan ya kammala digirinsa na biyu a jami'a kuma duk da shike bai samu aikin yi ba ya yi imanin cewa ba da ilimi wani kasassu zai ba su damar dogaro da kansu. ya nuna gwamnatin na jihar mu ta kula da mu sa'anan kuma zai kawo mana zaman kai da kai eh, saboda irin wannan takan ba mu karfin gwiwa da cewa za mu iya za mu shiga yin komai da kanmu da kanmu ba tare da taimakon wani ba za mu iya yi illolin bara na da yawa ga reni ga su hatsarurruka ubangiji ya taimake na makaranta zuwa digiri na biyu a yanzu babu aiki muna sa ido ga ubangiji da kuma gwamnati da za su taimaka su samu mana aikin yi. rahotanni na nuni da cewa akwai nakasassu fiye da miliyan goma a najeriya wanda mafi yawansu a arewacin najeriya suke to muna godiya zainab babaji da fatan sauran jihohin ma za su yi koyi da jihar ta nasarawa to yanzu sai a biyo ni a ji yadda hirar tamu ta kasance da sunana prince Chibuzo Martins Wankore. To za a ce Chibuzo gashi kuma yana Hausa ya aka ka iya Hausa. Kaduna State a wurin ne a haife ni a sabon tasha a Kaduna State. Eh to dole dole a ji Hausa. Da farko kai me ka dauki mutum dan yana da nakasa misali? Eh abin da ya faru yanzu ana kallon mu kaman ba abin da za mu iya mu yi ba. Mm. To gashi kuma ina waka ina cikin sports. Mm. Kamar na buga basketball on wheelchair. Eh wasan kwallon kwando din nan. eh kwallon da na buga a wheelchair hmm. muna buga shi da keke eh. basketball hmm. aha to gashi kuma na buga long tenis kuma a wheelchair eh. na gura gudin mu na gane so amma mutanen so a cikin wasa din kuma ni ni ne captain din su a hmm. basketball a Imo steeti. Ni ne captain ɗinsu a Basu tenis a Imo eh, State. So mutanen da suna da kafa suna ce kamar mba abụ da za mu iya mu yi ba. to gashi kuma muna muna yi abubuwa din nan dan dama ka ce min dazu da na kira ka ka ce min sai ka gama training kafin mu yi magana dama abin da ka je kana eh, yi kenan eh na gama training uh, yes gaskiya ne na ji maka wai na na ga bari na gama ina training hmm. lokacin da ka kira na ce maka na gama training ba uh, uh, wannan long tennis a wurin da nake lokacin da ka kira to kana ga wace irin dama ce ya kamata in an baku za ku iya taka rawa kamar kowane mutum saboda ai kwakwalwar ku lafiya lautake to abin da ya yi kamata like kaman cewa a wurin basketball din nan bamu da fili mai kyau ana wanda ana buga um, basketball mm. to gashi kuma bamu da wheelchair mai kyau abun mm. wasan mu bamu da shi da kyau eh wannan kujerar da ake hawa abun mm. wasa da eh, eh keken da muna hawa mu buga so in an ba mu in mun samu duk abubuwa din nan mai kyau kamar irin na turai din za mu iya mu buga za mu za mu buga ma mu fi na mutanen turai din nan bature to amma misali ta ɓangaren gwamnati ya gwamnati take kallon ku ita kuma a ganin ka mm, gwamnati suna kokari suna kokari amma ya kamata mu muna nema su muna nema su dan kallon mu su shiga su sa idon sa wurin mu ba sa kulla da mu da yawa wato ya kamata su ƙara himma eh gaskiya ne to amma misali kaga ana ta magana akwai da ana son a yi dokar da za ta kula da hakkin ku ta kare muku mutuncin ku ka taba jin magana wannan dokar a'a to amma kaga a nan kasashen turai zaka ga akwai doka da ta ba da dama ko gini za a yi sai an muku da za ku wuce ko mota ne ko jirgin kasa duk abin abin da za ku yi a nan muna ganin sai ana muku da sai an yi provision na wa'annan mutane mhm. masu bukata din to kai kai yanzu a ganin eh, ka me ya kamata a ce gwamnati ta yi muku a yanzu wanda ya kamata ku fara mora musamman da ake cikin siyasa maganar da kaya gaskiya ne kamar wurin mutanen turai din nan mm. abubuwa din suna kula da su eh, ya ba shine shine yasa na ce ba sa kula da mu mm. kamar yanzu kuma in kamar zo iya maka kamar wuce da muna amfani da shi ko keken mm. da muna amfani da shi ana kiran shi man power ka gane mm. to gashi kuma gidan da ba wani kamar cewa ya kamata kamar muna cikin daga yanzu ko na zo daga Imo State mun zo wani competition a eh, Lagos State a mm. table tennis mm. to ga shi kuma ba sponsor ba kuɗin mota mu kawai mun sponsor sponsorin kanmu duk lokacin da an kira cewa za a yi wani competition haka ko mm. za a yi wani ya kamata a ce auna da kuɗin a ba mu mota zuwa wurin kuma in mun zo nan za a baya kuɗin gidan da za mu kwana kuɗin abinci abubuwa din nan ya kamata su eh, sa hannu abun to ga shi kuma muna neman sponsor eh, duk state din ba sa kokari a ce state din nan ba duk state Najeriya ba su a irin mm, su kula da wato wato ku kenan maimakon aje ai ta bara ai wai sai kuka ce to bari mu buga wasanni wanda za mu kawo ƙasa daraja to amma kuma ba a kula da ku to yanzu misali wannan rashin kulawar da ake muku menene kiran da za ka yi ma mutane da gwamnatin kanta suna so su tabbake mu ya kamata su tabbake dukan mu su kula da mu da kyau yawa kaman cewa duk an je kaman competition din nan mm. a kasan waje mm. ya kamata a dan ba mu allowance din abun izuma ka san duk abun da wurin da ka je kaman in ka buga in ka gama buga mm. duk abun da ka buga in ka je wani wuri ko in ka zo ya kamata a baka alawan sinka da komi da komi a baka ka gane ko gashi kuma in kaman cewa ka ga in ka kaman ka tafi ka samu wani wani abu kaman irin wannan medals din nan ko mm, ya kamata a mm. biya ka mm. magana medals na a biya ka kuɗin shi ke kuma da yalinka zaka dinga jin daɗi in kuma kana so ka fita kuma yali ta za su je wai eh, to a ba komi ka je kawai ba wani abu haka ne to yanzu kaman kai zaka kai shekara nawa 40 years 40 to to amma a shekara eh. yanzu arba'in din nan kana tunanin cewa yara da za su dawo taso a baya wanda suke da irin wannan nakasar ya ya kamata a tare su saboda eh. maganar makaranta kila kai ma kayi makaranta ko eh kamata su je makaranta ya gaskiya ne mm. kamar cewa tun da muna sports mm. ba wai in kana sports ba za ka yi makaranta ba in kana sports ma kai ka je ka ya kamata ka je makaranta ka dinga hada su biyu haka ne ma mun yi lokacin da lokacin namu eh. muna zuwa makaranta muna zuwa training kuma to ba wai mm. makaranta ya hana ka zuwa sports iya ina kai tsaya da karatu kai kai kai kamar jami'a haka ko sakandaren ka da sauran ko makamancin haka na eh, ma eh, primary school din LEA eh, Kaduna. Mm. Secondary school din kuma na gama shi a government day secondary school a Kaduna. Oh, a Kaduna eh. Na gama na zo na yi wannan din a Poli. Eh ta Kaduna din? A Kaduna kuma. A takaice dai kai karatu har jami'a kenan. Eh A madadin Mr. Chibozo Martins da kuma duk waɗanda suka sa hannu wajen kammaluwan wannan shiri. Chubahiro Diodone shi ne ya haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.